إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu. muna godiya ga Allah madaukakin sarki mai komi mai kowa wanda ya koma dawowa da mu a wannan rana ta abinan narba uku ga watan ramadana hijirar annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa da makka zuwa madina shekara dubu da ɗari hudu da talatin da bakwai wanda ya daidai da takwas ga watan shidda na miladiyar haihuwar annabi isa ɗan maryam shekara dubu biyu da sha shidda a wannan masallaci na aliyu maga takarda jimu'a mawuf domin ci gaba da karatun tafsirin alkur'ani mai girma wanda babban malaminmu malam ahmad umar helele ke jagoranta muna a cikin ainihin mujalladi na uku a cikin diya tawili na malam abdullahi gwandu rahimahullahu muna a suratul hajji daidai aya ta 29 muna fata Allah subhanahu ta'ala ya jagoranci mallan ga wannan aikin ya bashi nasara mu kuma abinda za a karantar da mu Allah ya umfanar da mu akarmakallahu tafaddala mashkuran laka أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على النبي الكريم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ذلك wannan habaru mahazuhin labarin abu ne da an ka shahi wato habaru mubtada'in mahazufin labarin mubtada ne da aka shafe ai al'amru zalika lamari haka yake haka lamari yake wa huwa wa irin zalika da ire-ire ne kamar haza yutlaqu lil fasli baina kalamaini akan hurta shi don rabewa tsakanin magana biyu in an yi wata magana an kare za a fare wata sai a ce zalika eh, kaban masu labari ko wani harshe yana da irin wannan irin harshen turanci za a ce well in za a fare labari an kare ko za ta zalika shi ko irin wannan ko ba haushe yana da ce a ah, sai ya fare wata magana da jan haka an kare waccan za a fare wata zalika haka yake lamari da muka faɗa ma shi haka yake wa man yu'azzim kaga sabuwar magana ta za a fara duk wanda ya girmama alfarma abinda ake ce ma alfarma ta Allah abinda Allah ya haramta kece shi hiya ma la yahillu hu min jami'il ahkam abinda bai halatta a kece alfarma ta na dukkanin hukunci hukunci to yin an ce abu haram ne ka girmama haramci ne baka kece alfarma ta ka zo ma abin nan da aka hana ba au ma ya ta'allaku bil hajji ko ko abin da ke da alaka da hajji kawai ba da sauran hukunci hukunci ba saboda sayakin magana akan hajji yake kuma surar ta hajji ce fa huwa shi ay ta'azimuha girmama alfarma ta Allah da kin kece abin da ya haramta khairul lahu ya hi ga wanda ya girmama wannan alhormat inda rabbi higun ubangiji ne ai ahiratu can lahira wuri da bihi ziyadatun mudalaka nan hairu ana nuhin da shi ƙari mudalaka a ce wanga abu ya yahi alheri ba wannan yahi daga wannan ba ba tablili aka nuhi ba in tablili ake nuhi sai an kawo min a ce hairun min kaza zaidun hairun min amrin hmm. wal ahiratu hairun wa abqa ad duniya ke kama nan babu ma'anan min don haka ba tablili na ba illa ziyadatun mutlaka wanda ya aikata haka to lalle karin alhairi na gare shi ba ana nuhin wato girmama alfarma ta Allah hairun min intihaki ha ya hike ce ta ba oh ai ba a cewa abu kaza ya hi kaza sai sun yi tarayya ga alheri a cewa ga yahi to babu alheri ga kece alfarma Allah don haka wanda ya girmama alfarma Allah to alheri na gare ka samu ƙarin wata daraja shine nan ana nihin hairu ziyadatun mutlaka ƙari mutlaka min gairi mufallalin alaihi ba tare da shi wanda aka hihita a shi ba don babu min tablili ko bai wa sai da min hairun min kaza wa uhillan lakumul an'am an halatta muku dabbobin ni'ima akalan ba'da zabi an halatta muku ku ci su amma bayan kun yanke kulluha dukkansu ba sai raƙuma ba ba sai shanu ba duk dai dabbobin ni'ima an halatta muku cin su bayan kun yanke rabu'un li qa'idati ahli al-awsani wannan dauke wata ƙa'ida ta ta masu bautar gumaka min taharimil baha'ir na haramta bahira akwai wasu dabbobi da suke saye su saki ba a yanke su kuma baya halatta a tace nonon wasu daga cikin su wasu daga ciki ba a aza musu kaya kuma ko sun mutu sai an koma sayan wasu madadinsu an rama su iyaka a sake su ɗai na gumaka ne ba su halatta ga kowa to shine Allah ya ɗauki wannan ƙa'ida ta masu bauta gumaka ce an halatta muku dabbobin ni'ima ku ci bayan kun yanke ba wata dabba da Allah haramta a ci inda cikin dabbobin ni'ima ne sai ko in masai ta yi ba a yanka ba illa ma yutla alaikum sai abin da aka karanta muku ta hu haramci ne fi ayati cikin ayat ko fi qaulihi cikin cewa ta hurrima alaikumul maita an haramta muku masai alma'ana la tuharrimu min ha illa ma haramahullah kada ku haramta dabbobin ni'ima in ba waɗanda Allah haramta a ci ba su ne waɗanda suka yi masai fashtanibun rijisa min al'ausan ku nisanci ƙazamta ta gumaka min Galil bayani ta bayani ce ku nisanci ƙazamta su ne gumaka ai allazi huwa al-awsan wanda shine gumaka wa fihi mubalagatun fit tanfiri an ibadatiha ciki akwai kai matuka ga kore mutane daga bautar su ambaton su kazamta kuma a ce ku nisan ku nesa da su ai ishtanibu haka mashtanaftumul anjasa ku nisance su kamar yadda kuke nisantar najasa da sauran kazance kazance allati bayyana waɗanda yake kazantar su ta bayyana wakila min an ce min ɗin ga ta min al'ausani ba ta bayani ba ce liftida'il gaya ce ta fara gaya ce daga gumaka har abin da ya kawo ga sabo wato da shirka har sabo karami ku nisanta an an ce min ta ibtida'il gaya to tana bukata ila min al'ausani ila saga'il da abin da ya kamo tun daga bautar gumki har zuwa sabo babba har zuwa karami in min ɗin ta zanta ibtida'ul gaya to akwai ko intiha'ul gaya ce ku nisanci abin da duk an ka hana wanda ya faro daga bautar gunki har zuwa ƙananan laifuka koko min ne su ne gumaka sai min ɗin zanta bayani kamar fassara farko faka huta Ala kamar shi Allah madaukakin sarki na hahun ya hana su anin rijista daga ƙazanta umuman gaba ɗaya ثم sannan لهم ayyana musu inda أين ta عند Allah التقوار min huyal haƙuhun wanda daga raini yake riskuwarsu is ibadatul ausani domin bautar gumaka jami'atun wadda ta haɗe ce li kulli rijisin wa fasadin kowace kazanta da ɓanna tana nan ce war rijisu abinda an rijisu lugatan ga luga alqazaru qazamta wal amalul qabihu da aiki mummuna washtanibu qawla zur ku nisanci zance na kiran ƙarya alkazib ƙarya bi ishrakil awsani billahi talbiya da hada gumaka da Allah wajen talbiya suna cewa labbaika allahumma labbaika labbaika la sharika laka illa sharikun huwa laka tamluku huwa ma malaka haka suke cewa baka da abokin tarayya sai wanda shi naka ne da shi da abin da ya mallaka duk ka mallaka to ku bar haɗawa ku nisanci zance na ƙirin ƙarya don bautar wani Allah ƙire ne na ƙarya babba au shahadatu zuri ko ko shaidar zur ake nuhi hitta halili ga halatta abinda Allah ya haramta kamar masai da suka cewa halal ne don yankan Allah na a kaka kashewa ka ci Allah shi kashe ka ce ba ka ci to ai wanga kashewa ta ka da umarnin Allah take hmm. tahrim da haramtawa da suke yi da kansu irin bahira da sa'iba da wasila da hamu da suke sakin dabbobin su ce ba su halatta a ci su wa gairi zalika da wani wannan duk zur ne kire ne na ƙarya wa huwa ta'amimun ba'da tahsis wannan gamewa na bayan an kebe bayan an ce gumaka sai aka dawo aka ce su ƙirin ƙarya su duk sauran ayyuka ku nisance su kaga an game bayan an kebe حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فكأنما إنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق هنا فالحالين كنا ما سكرك تشيوى دقا دكا على عدونا قريا لله زواج الله الديني نقسكيا ما إلينا anil baɗili kuna masu karkacewa daga banna da ƙarairai na kuna masu tsintsance addina addini lillahi don Allah gaira na bihi ba kuna masu haɗawa da shi ba tasarihun wannan hitowa ne karara da ma da abinda da an ka sani takidan don karfafawa lima hu ga abin da ke gabanin shi cewa gaira na, ai karfafawa ne ga cewa hunafa alillahi don da cewa kun karkace ma dukkan al'adu da dukkan addinai na ƙarya kun koma ga Allah kawai ya gwada babu shirka to koma cewa gaira mushriki na takidi ne kawai ga abinda da tun harko an san shi tun daga hunafa alillahi wahuma halanu su biyu duk hali ne hunafa alhalinku alhalin ku kuna masu karkace ma al'adu zuwa ga addinin gaskiya gaira mushriki na alhalinku kuna wasu masu haɗawa bihi da Allah hali na biyu daga wawun nan na washtanibu ku nisanci kaular zure hala kaunikun hunafa hala kaunikun gaira mushriki wa man yushrik billahi duk wanda ya hada wani abu da Allah in an ce a kwatanta halaka tai ni an misalin wanda ya hada wani abu da Allah in za a misalta da halaka nan ta duniya yadda mutum zai gane domin Allah yana buga misalai ne don a gane tilkal amsalina na laribu halin nasu allahu tafakkaru domin shi misali yana hidda abin da ake ganewa ta hankali sai shi sai ga hili kamar kana gani ne da ido domin halaka wanda ya yi shirka abu ne na ma'ana ba ka gani ne ga hili in ba an zo lahira kaga an sa shi wuta ba to sai aka misalta ma da halaka ta duniya wadda ka sani an ka ce misalin wanda ya haɗa wani abu da Allah faka annama harra mina sama kamar da sama a ce mutum ya faɗo akwai yiwa tsira li'annahu saqata min awjil imani ila halilil kufri abinda sai aka kamanta mai shirka da wanda ya kurcike da sama domin shi ya faɗo daga tudun imani ya faɗa rahi na kafirci to kuma ba faɗowa ɗaya ba da faɗowa kuma fata haɗafa kuɗairu sai tsuntsaye suka shishirge shi akwai yiwuwa ya koma haɗewa kuma ya tsira ga faɗuwa daga wuri manisanci ga hizgewa tsuntsaye tsoka-tsoka au tahawi bihi ko kuma iska ta surmaya da shi hi makanin sahiƙin gaba gire mai nisa da sama da ya faɗo ya daidai ya faɗa teku ko daji inda kuraye ɗaya akwai yiwuwar tsira to haka misalin wanda ya shirka misali makusaci wanda ɗan adam ka iya ganewa bi fatahil wata wa tashdidid da'i wanda yake rubuce fatahat dafu huddai sai ya zan mulari'i na haddafa ya ta tahaddaf li nafi'in haka nafi'u ya karanta wa bi iskanil ha'i wa hafifi da'i kuma an karanta da sukuni ga ha'u da sassabta da'u babu shadda fataha kafa hudai lil baqi na haka sauran qura'u suka karanta ai ta'khuzuhu bi sur'a abinda ake cewa hizgewa a karbi abu da gaugawa da anna daira ahwa'ihi domin tsuntsun nan na son rai nai almurdiya son rai masu halakawa a hawa ujan hawa ne a hawa ihi son rai ne soye-soyen rayuka ne su an haka manta da tsuntsu mai hira shi hada da shi nan shi hada da shi nan zi'o abkarahu suna warwace tunane ne yau shiga abu kaza ya kaso ko da ya saba ma shari'a ba ruwa ne gobe rihu ko kuma iska ta surmayo da shi ai duhu ta kasafi makanin sahiqin ga wuri manisanci ba'idin manisanci li anna riyah shaytanihi domin iskan shaytani ne ya duhu bihi shi ko shi ka kewaya da shi fil lalata cikin bata kamar yadda tsuntsuncen na son rai nai ya wawwace tunani nai shi ko nan iska na shaytani nai shi ya dora kewaya da shi cikin bata la yurja khalasu ba a dan mahatsira ga wa au wannan au na cewa au ta hawi bi harri litta hayri na bada da zaɓi na wai ka zaɓa cikin waɗanga biyu wace halaka ake iya tsira au litta ni'i ko ko ta nau'antawa ta wato ya faɗa halaka nau'i nau'i daban-daban li'anna min al-mushrikin man la halasa lahu asalan wa minhum man yumkinu halasuhu bit-tauba domin ai cikin mushrikai akwai wanda gaba ɗaya ba zai tsira ba kahirin zai mutu kuma akwai wanda yana yawa ya tsira da yin tuba lakin ala bu'udin sai dai da nisa ba kusa ba to kenan nau'in biyu ne wancan da ya kwado daga sama shi ya halaka gaba daya wanga da iska ya so mai da shi gaba gire manisanci akwai yiwuwar ya tsira amma da kyar to haka kafiran suke nau'i biyu auta zan ta kenan da wanda kafirin zai mutu da wanda zai tuba amma da baya waya juzu an ya kuna mina tashbihatil murakkaba kuma yana yiwa tashbihi ne murakkabi wanda wajahu shabahi ne sai an hada da abubuwa fiye da guda a hada shi at tashbihi murakkabi fa yakunu al ma'ana sai ma'ana ta zan wa man yushrik billahi faqad halaka nafsuhu halakan yushbihu ahad al halakaini wanda ya hada wani abu da Allah rai ne ta halaka halaka da ta yi kama da ɗayan halakokin gabi qala hul bai bayzawi ya faɗi wannan tafsirin na ƙarshe wa fi gayatul amani amma cikin gayatul amani ya ce shabbaha halal mushiriki Allah ya kamanta halin mushiriki wasu warahu da surori ne bi halin man yasqudu minas sama'i da halin wanda ya faɗo daga sama ilal alli zuwa ƙasa fa hata tsafa hudairu tsuntsu ya hizge shi min kulli janibin ta kowane gehe wanga ya hinta yayi gabas wanga ya hinta yayi yamma wanga ya kudu wanga ya arewa fatafarraka maza an fi hawa silha kuma ya warwatse cikin balikotonsu Au shabbahal al-imana fi uluwi sha'anihi bi awji samai ko ko ya kamanta imani ga daukaka sha'ani nai ya kamanta shi da sama wa tariku ko ya kamanta tarika hu wanda ya bar imani bisaqidi da wanda ya fado min zalikal auji daga wannan tudun ilal kubri zuwa kafirci allazi la halila ba'dahu wanda babu wani rahi kasa bayan shi intaha nan magana ta tike ta mai gayatul amani qultu shi shehu abdullahi yace ni ko ni ce al-awwalu min tashbihil murakkabi was-sani min al-mufrad wancan tafsiri na farko na mai bailawi to tashbihil murakkabi ne bil mufrad shi ko na biyu min al mufrad daga mufrad ne hmm. koko shi wancan tashbihin na farko na man harra min as-sama'i fata hadifu hudayya kaga sai da an ka haɗa da faɗuwa da sama haɗarin kai na yana hin hizgewar tsuntsaye wani haɗari na na kai don haka ya zan tashbihi murakkabi an haɗa da faɗuwa da hizgewa an yi tarkibin su sun ba da waje bashi guda ko kuma shi na biyu ɗin ta hawi bihin shi an mufradi don ba a haɗa da kwai ba iska tsaye faɗo da shi gaba gire mai nisa in ko an haɗa an ce da faɗowa iska ya mai da shi da kuma zaman inda ya kada shi wuri mai nisa shi ma ya zanta zihi murakkab yayi ga faduwa ga kuma fadawa wuri mai nisa an yi tarkibin abu biyu don haka duk su biyu murakkabai ne ko kuma na farko an murakkabi na biyu mubrad kamar yadda shi ya ce shi malam abdullahi wallahu a'lam Allah dai shi ya san hakikanin asirin littafin shi ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب ذلك irin wancan ne na an aje magana za a shiga wuta dan a rabe tsakanin wata magana da wata haka lamari yake shi ma qablahu hul amru mubtada'un gabani ne akwai amru mubtada muƙaddar al al'amari zalika shine wancan wadda mun ka faɗa maɗin ga haka lamari yake lalle wanda duk ya haɗa wani abu da Allah ya faɗa haɗari wanda ba zai tsira ba in ma zai tsira to sai da kyat in ya tuba a ce ya yi arziki wa man yu'azzim sha'air Allah duk wanda ya girmama alamomi na addinin Allah abinda ake ce ma sha'ira abinda zai gwada Allah wata alama kamar yanzu masallaci abinda zai bambanta shi da sauran shigifin mutane wannan alƙiblar da ake masa. ta zama sha'ira wata alama mai gwadin wurin gana Allah to duk wanda ya girmama wuraren da ka gwadin Allah jam'u sha'iratin kullu amrin ash'ara bihi duk wani al'amari da zai sanar da Allah ko ka ji cewa kana wurin Allah ko kana cikin aikin Allah ai ma'alim dinihi alamomi na addinin shi min al-fara'id was sunan wal adabi da waɗanda farilla da waɗanda asunnoni da waɗanda Allah dubba mustahabbai duk wanda ya girmama su wa akasaru isti'malihi na manasikil hajj ya haɗe dukkan alamomin addini amma mahi yawan inda aka amfani da shi ga ayyukan hajji nan aka yi amfani da sha'airu awil muradu ko ko abinda aka nihi alhadaya hadayoyi hadaya da ake yi li'annaha min a'zami sha'airil hajj domin tana daga cikin mahi girman alamomi na hajji wa haza awfaqu lima ba'da mallan ce to daukar wa gafasara ta ƙarshe cewa hadaya ake nihi ya dacewa da abin da astahi baya don akwai wani abu tahi baya wanda bude na na halar min sha'airillah to yi an lura da abin da attahi baya sai a ce hadaya kawai ake nihi ba da sauran alamomi na addini ba wata azimuha abinda an girmama hadaya in an ce ita ake nuhi to man yu'azzim sha'airallah wanda ya girmama hadaya to menene girmama hadaya an ta hatara hisanan simanan galiyatal asmani a Za'imal ajrani shine ka zabu mai kyawu, mai mai mai tsada mai girman ciki wa hadis ya zo cikin hadisi nula lahayakum fa innaha ala sirati madayakum ku ƙibatar da layyakku abinda za ka layya da shi ko hadaya ka zaɓu mai mai domin su ne tagunninku da za ku hawa akan siraɗi ku shuɗi in Allah ya karɓa sai su zama tagunne da za ku hawa ku ƙetare siraɗi ashe kenan sai ku zaɓi masu mai masu ƙiba yadda ba za su kasa ɗaukaku ba fa inna ha lalle su ai ta'azima ha girmama alamomin addinin Allah min taqawal qulubi yana daga cikin tsoron Allah na zukata zuciyar da ke tsoron Allah ita za ta girmama alamomin addinin Allah ta sai mai tsada wajen hadaya ko layya ba za ta zabo abin za ta ba Allah ta bashi mummuna ko kuma wanda awwala kantacce ba ita ta aje ma kanta mai daraja wannan bata girmama wanda tabba ba domin ko mutum ka girmama ko goro za ka bashi sai ka samu marsa ba ka miƙa mai menu in dai ka girmama shi ainihin ab'ali za'wi ta ƙawaha yana daga cikin aiki na ma'abuta tsoron Allah ga zukatansu usuni da taƙawa ilaiha an jingina tsoron Allah zuwa ga zukata an ce taƙawal ƙulubi tsoron Allah zukata li'annaha man sha'uha don can zuci can auren faruwar tsoron Allah wa huwa min al-isnad ila al-muhalli ina daga cikin jinginawa zuwa ga muhalli ko wani halshe yana da wannan ibara in za a jingina abu a jingina shi ga muhallinsa kamar mutum a ce a ce halan wanga sakkwato da a ce a yi sakkwato ta, ka ko ga ba sakkwato na ba shi mutum ne amma an ka ambata da wurin zama ne ka ce wanga fa an ka ce ai duk sakkwato ta wai ba sakkwace ne amma ba a faɗai ba sai aka faɗai da muhallin shi to shi ma ta ƙawal ƙulubi tsoron Allah na zukata an jingina tsoron Allah ga zukata amma ai masu zukatan su ka jin tsoron Allah amma saboda zuccicen an muhallin taqawal hmm? lakum fiha manafi lakum fiha manafi'u ila ajalin musamman محلها ثم محلها إلى البيت العتيق لكم فيها منافع abubuwan amfani sun tabbatar muku ga hadaya wai kuna da dama ku yi amfani da hadaya ko ka sau hadaya don Allah za ka soke ta ko za ka yanke in ba raƙumi ba ne to kuma kana iya amfani da shi ka rukubi haka ma hawan su kamin akai wal hamli da ɗaukar kaya alaiha a kansu ma la ya abin abinda ɗauka shi baya cuta musu wa ala tawilu umumi sha'airi in ko an fassara bisa ga fassara waɗanda suka ce sha'airu ba su tsaya ga hadaya ba kawai sun game duk alamomi na addinin Allah to bisa ga wannan tawili fal manafi'u sai ya za amfanin da ake nuhi ka anwarid da'ati kamar hasken da kuka samu na ɗa'a, in ka zo masallaci ka girmama cewa wannan ba faɗaki na irin na kashe shigifa ba sai ka girmama shi ka ruhe waya ka bar ɗumu wanda ba su dace ba kan lura da cewa wuri kake na addinin Allah to za ka samu haske na ɗa'a shi ne manafi'u da za ku samu a akan girmama alamomi na addinin Allah in mun ɗau hassarar ba ta hadaya ba za ku samu haske na ɗa'a wa ziyadatul yaqini ku ƙara samun yaqini na sakankan cewa zuciya ta ƙara nasuwa saboda girmama waɗannan wuraren wasu maratul islam da kuma samun 'ya'yan itace waɗanda zaman ku musulmi zai haifar shine lada da albarkoki da ake samu ila ajalin musamma zuwa ga ajali abin ambatu wakati na harha shine lokacin soke su awil mautu ko kuma mutuwa in an ce hadaya ake nuhi to ku yi amfani da su zuwa ga ajali abin ambato shine su kai inda za a soke su in an ce sauran alamomin addini ake nuhi gaba ɗaya ba hadaya kawai ba to sai ya zan ila ajalin musamman za ku ci amfanin aikin ku samu hasken ɗa'a da lada har zuwa mutuwa sun mahilluha sannan wurin halaccinsu inda yaka halatta a soke hadaya makanu hilli na ha wurin da ke halatta a soke su au mahallu intiha'iha ko ko wurin da suke tukewa ayyukan haji suna karewa ne bit dawahi da yin dawahi lil wada'i na ban kwana dan ya zama farkon zuwan ka makka ka fara da daki kuma ƙarshen zaman ka can ka kare da daki in ka zo ka yi dawafil qudum na gabatowa sannan in za ka fita ka yi na ban kwana shine yace sannan muhilluha wurin tuke wasu ilal baitul Atik, zuwa ga ɗakin nan wanda adda ɗaɗɗe ko ɗiyautacce daga mallakar ɗan kama karya ai inda hu gun ɗakin nan suke tuƙewa bit ɗawafi da yin ɗawahi, wa haza ƙaulu malikin wannan shine zancen maliki ai jami'u sha'airil hajji dukkanin alamomi na addinin hajji na ayyukan hajji tantahi suna tuƙewa ne ila ɗawafil baiti zuwa ga ɗawahin ɗaki ƙala ibnu al-arabi ya ce fil ahkam cikin tafsiri ne ahkam wa ƙaunar shafi'i ce wanda shafi'i ya yi almuradu bihi abinda ake nihi da baitul atiki al haram haramin makka jami'uhu gaba ɗaya ne umumin gamewa na yayi layi firu da bai amfanar da shai'an komai ba li'anna Allah don Allah sarraha ya faɗi ƙarara ya bayyana da zikirin baiti da ambaton ɗaki ya ce ilal baitul atiq ashe gamewa a ce duk haramin makka aka nihi ba ɗakin ɗaya ba wannan bai yi amfani ba da Allah da ne ya haɗu ɗakin mhm. fala ma'ana ashe ba wata ma'ana li'il ƙa'ihi ga aje hadda ɗakin da Allah ya ambata wa hamlu shafi'i ala zalika ta hasisar shaair bil budni sannan wadda ya yi cewa sha'airun lahi tagun ne ɗaya aka nuhi na hadaya shi kuma ta hasisun lawa jahalahu keɓewa ta da bata da huska ta yi huska ba ma'a umumi ha kuma tare da ga shi sun game amma ya keɓe su keɓe wannan ba ta yi fuska ba in ta ha nan magana ta tuke ta mai a hakamu ibn al-arabi kenan cikin tafsirin shi qultu shi kuma shehu abdullahi yace ni ce kaga kenan abinda zai hana kai magana ga addini rashin ilimi amma inda kana da ilimi kowai yi magana kana yi sai a kasa tunda shi ko hankali ma'auni na sai a dibi wadda ta zama gaskiya ko kuma a ce duk suna ɗaukuwa maliki da shafi'i ai ba waren abdullahi ba ne shafi'i ma yan kaddiba da shi da maliki suke wari maliki ko kamar uba ne ga abdullahi don ɗan maliki ya ne to don ya musanya ma shafi'i za a ce ya musanya ma abokin uba ne ba wula da ba amana ta ta ilimi kowa faɗa in kana da ilimi kana faɗa hmm. in dai ba Allah ya faɗa mai ce haka ne ka nahi ba irin manzon Allah da Allah ka aiko ma bai faɗi wani ya faɗi eh, eh. gashi shafi iya faɗi ra'ayin shi abdullahi ya ce ni kuma na ce wa yi yati ya fi abinda ke tafe yana ƙarfafa annal buduna min tilka sha'air cewa wal buduna ja'alna halakum min la? ya ƙarfafa ashe ba ta ɗaya a sha'airillah ba tunda Allah ce suna ciki ashe ba su kenan ba hmm, hmm. ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فإلهكم إله واحد له أسلموا وبشر المخبتين ولكل أمة جعلنا sanya ibada ga kowace al'umma ai jama'atin muminatin salafat qablakum duk wata jama'a mumina da ta shuɗe gabaninku mun sanya mata yadda take tata ibada bi fatahi sini lil jamhuri mahi yawan qurra'u sun karanta da fataha ga sini man sakan kamar yadda yake rubuce sai ya zama masdari ibada ita an man sakan wa bi kasariha kuma an karanta da kisra ga sini man sikan wurin ibada kamar laraba ma malaraba ya bugai bugu amma ya ce huna malaribu huna a wurin da an ka bugai in an yi kisira shi gwadi makami wurin da an kai abu in an yi fataha kuma sai ya gwadi ko kowace al'umma mun sanya mata ibadarta ko ko kowace al'umma mun sanya mata wurin ibada shine da fataha ga sin ko da kisra ya ta wal kisa'i hamza da kisa'i sun karanta da kisra ga sini ismu makanan sunan wuri ne wa asluhu aslin mansaku al wanka thumma udlika ala al ibadata sannan an ka ambaci lafzin dan ya gwadi ibada libina iha ala nazafa domin ita ibada an gina ta ne akan tsarki shi sunan wanka an ka ba sai ga ibada. Sun summa gullibat ala a'malil hajji sannan aka rinjayar da mansuku ga ayyukan hajji ya fi zuwa ai ibadatan wa qurbanan kowace jama'a da kowace al'umma mun sanya mata ibada da kuma aiki na qurbani bankwai abinda zaka bai don Allah shi qurban don bi kusata sata zuwa gare au Mauli ko ko wurin da za a qurbanin inda za a bada wannan ibada liyaskuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am domin su ambaci sunan Allah ga abin nan da ya arzuta su na dabbobin ni'ima wajen yanke su inda zabhe hagun yanke su illatul lil ja'ali wannan ita illar da tassa an ka sanya ma kowace al'umma wurin ibada domin ta ambaci Allah lokacin ibada adalun ala annal maqsuda min shar'il manasik zikruhu ta'ala dalun yace to in haka ne kenan labarin mubtada na da an ka kaddara haza dalun wannan mai dalili ne a ala annal suda cewa abinda ake nahi min shar'il manasiki ga shar'anta ayyukan ibada zikiru ta'ala don a ambaci Allah madaukakin sarki bi ausafil kamali da sihohin kammala ma'a dilalatihi tare dalilin da ya kai ala ihtisasil hadai bin na'an cewa bahimatul an'ani kuma wani dalili na da ke nuna ba a hadaya sai da dabbobin ni'ima ba ka yi da doki ko da kayar da ana cin shi duk abin da an na ƙurbani na ibada ba a yi da shi ko ga waɗanda suka ce sun tafi ga cewa ana ce ɗin eh akwai ƙauli ana ce to amma ana hadaya ana layya ana suna ba a yi ko mai cin ya san haka don haka bai cikin dabbobin ni'ima waɗanda ake iya ba Allah a yi ƙurbani da su cewa bahimatul an'ami ya ayyana cewa dai ba a hadaya ba a duk musafu sai da dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahidun abin bautakku abin bauta ne daya fa ba'da ilmikum bi wahdaniyatihi bayan kun sano cewa shi kadai ne falahu aslim ashe sai ku miƙa wuya gare ku bi hukuncin shi akhalisu ku tsintsince fil ibadati ga ibadaku ku bauta mai shi kadai tsintsa ba da riya ba ba da shirka ba wa zabhin nasaiki da yanki. hadayoyinku la tashubu zalika bil ishraki kada ku garawaya wannan da haɗawa wa zabhi bi asma'il awsani da kuma yankewa da sunan gumaka wa bashirul muhibbitin kai bushara ga masu kankan da kai almudiina almutawazi'ina masu da'a suna kankan da kai awil mukhlisina ko masu tsintsinci da'a ba su sa riya ba ba su sa shirka ba ba su hada da komai ba fal ihbatu dama shi kankan da kan sifatuhum sifar su ce min alhabti daga habtu ne wa huwal mudama innu shine wuri wanda an natsatse babu tudu babu rai waɗanda ke ibada natse ba tare da wani tunani ko wata shakka ba الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون allazina waɗanda idza zikira Allah ya anka ambaci Allah wajila qulubuhum sai zukatansu su ji tsoro ai hafa su ji tsoro haibatan minhu saboda haiba ta Allah li ishraqi ash'atil jalali alaiha domin hasken nan na girman Allah ya riga ya haskake waɗannan zukatan don haka da ambaton Allah sai su ji tsoro ne wasabirina alama asabahum da kuma masu hankuri akan abin da ya same su min albalaya na bala'uka wannan wa'ibu da musibbu wal muqimi sala kuma masu tsaye da a fi auqatiha cikin lokutanta wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ɗiba su ciyar cikin abin da muka arzikta su fi wujuhil birri ciyar wafa ta hanyoyin da'a da fuskokin kyautatawa ba ko ina suka ga dama su kashe kuɗin ba a'a suna ɗiba su ciyar daga abin da muka arzikta su amma ta huskokin ɗa ba ajiyo ɗaya da buki ba wal adafu bi itibari sifati wannan adafi da an kai lura da sihohi ne ba wasu mutane ne daban ba a'a duk mutane guda ne suka hada waɗannan sihohin an ce masu kankan da kai almahubitina sai Allah ya ci gaba da sihonta su ya ce allazina waɗanda izazu zikira ya anka ambaci Allah wajilat qulubuhum zukatansu su ji tsoro sai ce wa sabirina ba wai da wasu kuma masu hankuri daban ba a'a kuma suna masu hankuri su din ne suka hada sihohin ga adahin na sihohi ne ba na wasu mutane daban-daban ba bayan suna kankan da kai wajen da'a Allah suna yin ta natse kuma in an ka ambaci Allah zukatansu su ji tsoro kuma suna hankuri ga duk abin da ya same su na bala'i da musiba kuma suna tsaye da sallah kuma suna ɗiba cikin abin da muka arzikta su su ciyar kaga kenan duk mutanen gudana illa sihohin ga suka hada da wagga siha da wagga da wagga da wagga shi ke nufi wal adabu adabta wagga ba wai kowace jama'a daban take ba a guda ce bi itibari sifati lura dai da sihohi والبدن جعلناها لكم من شعائر لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر كذلك سخفرناها لكم لعلكم تشكرون والبدن جعلناها لكم من شعائر الله وتجعلنا البدن جعلناها اشتغالي an nazbantai da fi'ili muƙaddari wanda ya yi daidai da wannan da zo daga baya saboda ha'un nan na ja'alna ha shi ya shagaltar da ja'ala daga budana amma mab'ulinsu ne jan uba da natin ne wa hiya ma ushira abinda an kawa alama dama sha'airu alamomi ma ushira abinda an kawa alama min al na raqumma ana rataya musu takalmi ana kyaji tozon su don ko bacewa sun kai kaggamu da su ka san na Allah na karka jitta musu suka ce musu min sha'airillah suna cikin alamomi na addinin Allah ashe kenan ba su dai a sha'air ba yasa ce bi itibari mayafi lura da abin da ke ta hito gashi ya zo cewa tagun ne suna cikin alamomin addinin Allah ashe sha'iru bai tsaya gare su su kadai ba li azami badana saboda girman jikinsu ake ce musu budun daga badana na na jiki to in kana da abu ya girma sai ambace ka da shi hmm. kamar yadda kuke cewa ai ana ce mutum goshi in ya zan goshi ne babana. to su ko an ce musu badanu da azami badani hadon girman jikinsu ko ba haka a ce goshi nan ga ibara mu mun san wanda ake cewa goshi to yana da girman goshi ne to su ma an ce musu badanu da azami badani hadon girman jikinsu amin wal baqaru taqumu maqamaha shanu suna tsayawa matsayinsu amma dai tagun ne Allah bata don su an manya amma shanu sun shigo ilhaqan amma akan riskar da su da su ba don su a asalin ba an da ya ilhaƙin su da budun min hausul ma'ana ta wajen ma'ana la wulan bi hasabil urfi amma ba su mai kekeniya da wannan suna gwargwadon abin da an ka sani na al'ada in an ce badan shanu ba su shigo ba amma suna shigowa ala wajhil ilhaqi ba urfan ba wantisabuhu bi fi'lin yufassiruhu ja'alnaha shi buduna an nasbante da fi'ilin da ja'alnaha ke fassarawa wato iri ne za a kaddara ja'alna al-budna ja'alnaha lakum min sha'airillah wa hadha wannan bayani na karara fi annaha ga cewa su tagun ne ba'al sha'air sashe na daga cikin sha'air ba su dai ash-sha'air ba ai a dinihi alamomin addinin sa allati shara'aha lakum waɗanda shi Allah ya shar'anta su gare ku fiha hairin cikin su akwai alheri fi dunya wa da duniya da lahira ana ce ma lahira addini saboda can ake sakawa da addini ba abin duniya da addini akwai muddini ranar addini lahira ke da duniya da addini wai addinin ku da duniyar ku kuna samun alheri bi ma ta kaddama don abin can da ya gabata na cewa kuna iya hawan su kuna iya ɗaukar kaya na abin da bai cuta muku ƙala ibn al-arabi ce fa amma al fahu fa huwa khairun mutlaqan shi dai lada alheri na mutlaqan wa amma gairuhu amma abinda ba lada ba irin hawan da za ku yi da ɗaukar kaya da sauran wasu abubuwa da za ku samu can wurin aikin hajji to fa huwa hairun shi kan alheri ne amma ba mutlaqan ba idza in ya ƙarfafa mai shi a da'atillahi akan da'a Allah inda hawansu zai zama alheri in wurin ɗa'a za su kai ka can cikin aikin hajjin naka hausu ko ko masallaci za ka to amma banda in ka hausu zuwa ga wani aiki da ba na ɗa'a ba nan kan bai zama alheri ba amma ita lada alheri ta mu dalaka faskuru smallahi alaiha ko ambaci sunan Allah alaiha kamar ya shahi mulahi na ya bar mulahu wai ala zabha akan yanke su sadda za ku yanke su ku ambaci Allah inda na hare hagun soke su in raƙumma ne wa ha da yanke su in shanu ne ko tumaki ai ayya ismin kana shi sunan na Allah ko wani iri kuka faɗa min asma'ihil husna inda cikin waɗannan sunaye na nashi masu kyawu 99 ko wani kuka faɗa ya rayu wal mandu amma abinda an ka hiso an ya kula ya ce Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar Allahumma minka wa ilaika Allah abin ga gare ka ya fito kuma gare ka zai koma sawata suna waɗanda a tsaye bisa ƙafafunsu ake soke su su tagunan amma amma abinda ba taguwa ba sai an kwanta sai ƙasa za a yanki musaffifa waqifatan ala arzila suna wanda aka jera suna tsaye bisa kafafunsu haza huwal al-aflal hina haril ibli wannan shi yake ga soki raquma bi khilafi zabhi baqari wal ganam amma sabanin shanu da tumaki su kan in za a yanke su to a kwantar da su ya yahi a yanke su suna tsaye wa qur'a an karanta akwai qira'a sawafina an ce sawafina to suna tsaye bisa kafa uku wato a ɗar mai ƙafa su guda sadda za a soke su don kada su sheƙa sadda aka soke su su yi wata tafiya mai nisa ko su yi ɓanna an karanta sawafina na benuni jam'in da nuni wato jam'u safinatin bi benunin ba lafata ba wa ƙuri'a an karanta sawafina na benunin da nuni sannan ka ce jam'u safinatin wato huwa jam'u safinatin shi sawafina jam'i ne na safina ay qa'imatan ala salasin suna tsaye bisa kafafu uku ma'qulatal yadil yusra suna waɗanda an ka karme ma hannunsu na hauni wato kafar gaba ita a hannu ga dabbobi don yin abin su tashi na da kake sai haka ƙafafunsu na baya su a kafafu na gaban hannuwa ne fa'iza wajabar junubuwa idan sassansu ya faɗi da an ka soke su suna tsaye sai suka faɗi ƙasa saka da alal ardi suka fadi akan kasa ba adana hada ha bayan soke su to fakulu min ha kuna iya ci in shi'itum in kuna so illa mastusniya sai waɗanda an ka togi kamar ka kashe farauta ka biya sakamakonta to ba za ka ci ba ko ka yi alwashi za ka ciyar da talakawa to ba za ka ci ba ko alwashin da baka ayyana wanda za ka ciyar ba shi ma ba za ka ci ba amma hadaya ta taɗawo'i kana iya ci ah. Waɗa da'imul qani'a ku ciyar da mai wadar zuci ralin da zai kana ube ma ya uɗa wala ya sa'alu wanda ka wadatuwa da abin da an ka bashi bashi roƙawa ana bashi wal mu'tar da mai roƙawa shi ma ana bashi don da ma talaka kashi biyu yake wannan talaka ne amma bai roƙon kowa sai dai ya ɗan gitta in an lura da mabuƙaci na an bashi to oho shi an mu'tar wanda zai gitta ƙani uku mai wadatuwa ba ya roƙawa ba ya gittawa akwai wanda ka regawa ɗaki-ɗaki yana roƙawa akwai wanda bi ya kai wuce an cika ci ah, wancan ai na ce amshi miƙa mai amma bai biya to sun haga biyu duk tattalakawa ce da wanda amma wadaci zama ne ya kai sai da ya ba wani to ku ciyar da mai wadar zuci da mai ɗan gittawa shi roƙa arrali mai yarda wanda ka yarda da abin da aka bashi aw huwa sa'ilu ko ko qani'u udin mai rokawa a qani'u don qana'a biyu ne akwai qana'a akwai qani'a to an ce qani'u kuma duk shi asihas qani'a wa huwa qani'un qana'a kuma wa huwa qani'un to mun dauki qani'un nan na qani'a ne to mai rokawa in mun ce na qana'a na bi fatahin nun mai wadar zuciya wanda mai rokawa bi fatahin nun qanu'an wa huwa qani'un a wata ala ya dan mahi abu ya roka liddu kishiyar qani'a mai kisaran nunu qana'atan wa huwa qanu'un muta'affifan wanda ya kame bai roka ba mai kisra anna wanda ya kame mai fata shi a wanda ya roka wal mu'tar da mai gittawa al muta'arrila mai gittawa lil ada'i ga kyauta min gairu su'alin amma ba tare da rokawa ba aw sa'ila ko ko mai rokawa ma ake nufi kazalika kamar haka ai misal zalika tashir irin wannan horewar da muka wa dabbobi duk girman raƙumi ka jashi ka haushi ka kwanta sai ka yanki in ba hore ba bai to kamar haka sahar na halakum muka hore su gare ku bi an tushara wa turkaba a hore su yadda ake son yi da su ayi kuma a hausu wa illa in ba don horewan mu ba lam tudaq ba da iko a kansu la daqata ba ku iko gare ku ga yin yadda kuka ka dama da raƙumi in babu horewa Allah to mun yi muku haka mun hore muku su la'allakum tashkuruna ko za ku gode ma ni'imati ni'imata alaikum da niyya akan ku bi tafsiri hada hore su wa gairi hada wasu lan yanala Allah luhumuha wala dima قوامكم كذلك سخرها لكم لتكبروا الله على ما هداكم وبشر nan ta nahin bi ɗan kusata zuwa ga Allah wa ta'azima amrihi da kuma girmama umarnin da ya yi bil imtisali da biyawwa da yacce

a canza ibara ibara can ibara daban wa garaba nan ko ha ya hore su can shi ka magana nan kuma labari ake bai akan kama yana ga'ibi to canza ibaran nan shi ya ƙara kyautata wannan takararin kararrahu ya kwankoma shi taskiran lina amihi don ya tunatar da ku ni'imomin da ya yi muku na hore muku waɗannan abubuwan wata alilan da kuma illan tawa bi kaulihi da cewa shi illan da ta samu ka hore muku su litukabbirullah don ku girmama Allah bi tauhidihi da tsayin tashi wa zikirihi da ambato ne bin lisani da harshe wal da tuna shi can zuciya inda Ihilali lokacin hailallah in kun yi halaccin kun hita harama wa zabhi da lokacin yankewa ku tuna shi alama hadakun ku girmama shi akan abin da shiryar da ku ilaihi zuwa ga rai min almanasiki na ibadodin hajji wa jami'i masalihi addini wa duniya da tarsashin maslahohi na addini da na duniya au ala hidayatihi iyakun ko kuma ku girmama shi akan shiryar wadda yayi muku ila zalika zuwa ga wannan aikin wa ma ma sai ta zama wasuliya bisa ga fassarar farko in an ce alama hadakun akan abin nan da ya shiryar da ku zuwa garai na wannan aikin da kuka yi ko ko akan shiryarwar da ya yi muku ta zama zari kama an ce laha ala hudahu ko laha ala hidayatihi iyaku don ku girmama Allah akan shiryarwar da ya muku na ya yi ku shiryayi ko ku shiryar da ku zuwa wanga aiki ta zama wasuliya shirin bashiril ka kayi bishara ga waɗanda suka kyautata aiki don Allah kun san hadisi ya fassara ihsani anta abudallaha ka annaka tarahu wanda suka tsintsinci aikin nan suka yi shi don Allah kamar ga su shi, ba su sa shirka ba ba su sa riya ba ba su sa wata kissa ba sun ɗauka Allah na nan tare da su yana ganin su almuhlisina waɗanda suka tsintsinci aikin don Allah kadai izal ihlasu domin tsintsinci aiki don Allah shi kadai huwa milakul amri shi an mallakan lamari in babu ihlasi duk al'amari ya lalace ba a mallakai ba kamar ba ai ba wani za don haka hatama ya ruhi amral manasik al'amarin manasik na ibadodin hajji bihi da ihsani wanda yake da ma'ana ihlasi saboda mi saboda shi an ɗaya mallakan lamari in babu shi babu lamari don haka ya rufe ibadodin hajji da shi da bihi ba da ƙaunihi wanda aka yi istiradi da shi bayan cewa ta innal lazina kafaru wa yasudduna an lita litahjina na fi'ilihin shi ko don ya muna na aikin su ce sun kafirce kuma suna danci mutane daga hanyar Allah da qubhi saddi domin ƙaruwan munin nan na daɗewa dadewa ya da daduwar izami girman ma sadda anhu abinda an kadance daga rai tarewar tana girma gwargwadon girman abin da an ka tare ka da gari to tun da abin gada suka tare mutane da gayi mai girma ne a sheko munin aikinsu ya girma farata a yanzu kuma sai ya koma ila bayani aunin muminina zuwa ga bayanin taimakon da yawa muminai alaihim akan kafirai bi kaulihi da cewarsa alhamdulillah al'ilmu inda Allah wala haula wala quwwata illa billah Alhamdulillahi umarni ai alhamdulillah ala rasulillah Allah ya saka malam da mahihicin alkhairi ne Allah ya kara mai lafiya Allah ya ji kan mahaifin ne ne Allah ya azurta shi magada daga cikin zuri'a ta yake da wada yake mu kuma abin da ake karantar da mu Allah ya azurta mu ganewa insha Allah mutane su yi hakuri a yi addu'a a mai addu'a kada ya manta daga waɗanda suka assasa wannan masallacin a sanya ku cikin addu'a Allah ya biya mana bukatunmu gaba ɗai. Ayi salatu. Allahu salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali Muhammadin wa sallam. Allahu salli ala